Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa mata ne waɗanda wanda ba sa ma zuwa ko ina ba aikin komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun ko mutane wanda ana ganin su kamilallun mutane me ya kawo damuwar zamantakewan aure masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Wani bincike da aka gudanar a baya-bayan nan dangane da shan miyagun kwayoyi a Najeriya na nuni da cewa an samu karuwar mata da suka hada da matan aure da ke shiga shan miyagun kwayoyi a arewacin ƙasar. Bisa ga binciken, ana samun mata biyu daga cikin mutane uku da suke shan miyagun kwayoyi yayin da ake fargaban cewa mai yiwuwa ne a halin da ake ciki yanzu a iya samun mata hudu daga kowane gungun mutane biyar da suka yi nisa a shan miyagun kwayoyi da suka hada da matasa da kuma matan aure ko kuma matan da suka manyanta. Ganin munin lamarin shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki da nufin neman masababin wannan bala'i da kuma matakan shawo kan lamarin. Bakin da muka gayyata sun haɗa da Dr. Zara Yusuf, shugabar wata ƙungiya da ke kula da mata da ƙananan yara a Damatur jihar Yobe. Da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai, shugabar ƙungiyar mata mai tarbiya a jihar Kano. Sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai, Hajiya Aisha ta fara da bayyana munin lamarin a tattaunawa da wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta jagoranta. Ita dai harkar shaye-shayen nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tun ana yin ta kaman wasa yanzu gaskiya abin ya shige misali yadda kuke tunani idan za a ce yau da ana tunanin maza ne suke yi yanzu kuma mata ne suke yi akwai matsala kenan tunda ita mace ai uwa ce kuma ita ce mai bada tarbiyya ya za a yi wanda yake bada tarbiyya yanzu kuma ya gurɓata tarbiyya ta ina za a samu al'umman da ake nema mm. da ake cewa yara manyan gobe ta ina za a same su saboda haka harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa ko kuma ya ma zama mana masifa mm. kuma idan ba mu tashi tsaye a kan shi ba wallahi za a taɓa haifan 'ya'ya marasa ido ne saboda ke kina gyara a nan kina tufka a nan ana warware miki a can gurin mm. duk yayin da aka ce mata aure a ce ke kike shaye-shaye to akwai matsala idan na fara bayani sai in kai miki dare ma ina miki bayani a gurin a nan gurin saboda sai ki mamaki ta ina ma suke samun kayan shaye shayen mm. wata ba ta fita mata kulle ce amma sai ki ji kawaye an ka miki talla ko a gidan biki wani sa za ga an dan makale shi a jaka in an ga ke irin yan group ce mm. kina yi sai a miki sallama da shi mata aure in kika tambaye ta me yasa take shaye shaye shaye ce miki tana sha ne saboda ta cire bakin ciki da yake damunta in take ce miki ma wani wallahi wasu ma iyayensu su suke siyarwa a cikin gidajen su suka koyi shan irin waɗanda zaka zauna da su ka yi kesi saka da su su a kawo korafi tunda harka ce ta tarbiyya ta yaya za a shawo hankalin wanda yake ciki sai je ka ce wata in ta fara baki labari za ta ce kake bari ma mahaifiyarta ta ji mahaifiyar ce ma mai siyarwa akwai waɗanda ke cewa talauci ya sake sa mata shiga wannan harka gadan-gadan kina ganin da gaskiya anan? su dai da suka ce talauci amma ni ban ga ah, mai hada talauci da sai da abin da zai zama maka illa a rayuwarka ba abin da zai kashe ka abin da zai canja maka rayuwa ko ka zama mahaukaci ka ka zama baka da amfani a duniya shi talauci da ake magana ai babu na kasashe aka ce sai ka sashe hmm. idan har za ka yi sana'a ban yi tsaman wannan ce sana'a da za ta sa wai ka yi wani arziki ba kawai dai ra'ayi ne da suka sa kansu a ciki idan sun yi shaye-shayen suna mantawa da bakin ciki suna ganin sun tafi wata duniya daban in suka tashi suka bude idan su za su tashi wai kamar irin fresh sun manta duk wani bakin ciki da yake damun su shine kawai dalilin da yasa suke wannan abu su kuma masu siyarwa suna ganin hanya ce kamar da yake magana wata kilta samu hmm. shine suke amfani da shi in na gaya miki irin kuɗi. roban maganin da aka ce yake da suna abin da suke shaye-shaye ko kwanaki an kama wasu robobi na magunguna ba dai rike sunansu ba irin wai kowace roba ɗaya dubu bakwai a wannan yanayi na rashin kuɗi wallahi wai dubu bakwai kuma mata ne suke sha don wanda ma ya kamun da evidence da komai cewa ya yi ai wata ya bi ma ya raka domin ya tabbata cewa yes matan ne suke sha mata ga sunan a gurin suna layi layi suna siya Dr. Zara barin zo gare ki kina da kungiya da ke kula da mata da yara kuma kin fito daga shiyar da za a ce tsaro ya kawo muku damuwa na sosai har kuke da matsugunai ko hmm. na 'yan gudun hijira da yawa. Yaya kike samun labarin amfani da Kwayoyi ko da likita ya ba da izini ko kuma waɗanda ke fita su saya don su sauya yanayin halayensu. Kamar yadda kika yi magana zan ɗora ne daga inda ita malama Aisha ta yi magana. A da muna gani muna ji ana cewa a Kano mata suna shaye-shaye. so hakan nan muna gani muna ji auto wannan wani irin abu ne zuwan wannan gudun hijira da kuma insurgency na boko haram da suka haɗu mutane sun zo sun gaggarwaye da mutanen ƙauye da mutanen 'yan birni sun haɗu wannan ya sa akwai wasu 'ya'yan da suka taso ba su da wanda yake musu yawa ba wanda yake tsawatar musu da duk abin da suke yi kuma ya zamanto ana samun group na mutane so wa'annan an ce za a sa su a fannin wannan rashin tsaro nan ne ya jawo su amma ya zo ya zamanto abin ya zama fitina kamar yadda ta faɗa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mata ne wa'yanda suke ba su da matsalan komai mazajen su ma masu kuɗi ne mata ne waɗanda irin su anti anti masu zama a gidan nan wanda ba sa ma zuwa ko ina ba aiki ba aikin komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun kaman can ne na network ne eh. na mata wanda duk ko a ina suke sun ga kansu sun sani so akwai ranar da muna tafiya a cikin mota mun zo irin ranar ba na cikin gari haka kawai sai muna tafiya da wani colleague ina zamu je irin kin san alluran dabbobi muna yi da sassafe ne because mm. ah, ni likitan dabba ce to da mm. yawanci zamu yi ah, abubuwan treatment na dabba da safe muna tafiya sai muka ga an jefar da goron magani hakan nan sai colleague ina ɗaya ce kin ga abin da aka jefar nan ce eh yace to wallahi kwaya ne wannan ne syrup ne muna sai muka yi roshin muna wuce sai muka ga mata ne wanda mun sani kuma mun san su ko mutane wanda ana ganin su kamilallun mutane mata ne wanda suna da ƴaƴan su wa'inda ana ganin kamar su ana ganin su da kima a cikin al'umma kuma an ga sun fito ne daga gida mai tarbiyya so gaskiya wannan abin kamar yadda aka faɗa wai sai a ce wai mata suna sha saboda wasu manta damuwansu so zan fito daga fanni na wajen abubuwa na cin zarafi tunda kungiya na yana da hmm. yana da wanda wannan daman mm. abin da yake kawo yawanci ake cewa mata tunani yake sa su suke shaye-shaye quite sure ba ƙarya bane akwai waɗanda damuwa kin san al'umma al'ummanmu na arewa mun tashi da wani tarbiya na cewa ba a yadda mace ta fidda muryanta ta faɗi matsalolinta ba eh. so dole sai dai ta taune shi ita kaɗai ta cinye shi a zuciyanta ko kuwa ta yi haƙuri ta zauna da halin da take ciki so wannan ya sa yanzu da yake mutane kansu ya waye sai aka samu ɓata gari a cikinmu waɗanda suke amfani da wannan daman mace za ta zo kamar ta yadda da ke za ta zo ta gaya miki matsalanta ga abin da yake damunta kuma miji yana kokari ya ci zarafin ta ba tare da ta je ta faɗa ba za a ce ki zauna saboda 'ya'yanki da sauransu za a kawo mata wasu dalilai wanda zai sa ta dole su zauna gidan aure to the only abin da za ta yi option din shine ta samu irin wa'annan mutanen za su bata option to tun daga shi nan ke baki da yanda zaki wayan din kika sha wannan abubuwan zaki daina tunani zai dauke miki tunani so kin ga wannan wannan shine wannan hujja wanda a wuri na shi ma ba hujja bane amma wannan shine za a ce contributing factor kamar ne abin da ya jawo eh, mata suke yi ba wai talauci din da ake cewa babu ai talaka ma ba zai iya ma sayan wannan magani ba because yana da tsada ga Aisha ta ce wajen dubu bakwai guda daya mutum da yake da dubu bakwai na sayan magani zai je sayi abinci ne ba magani zai sha ba so wayanda ma suke da koshi ne ma ba su da ma matsalan komai na harkar tattalin arziki su suka fi shan abin amma ya zama masifa ne Barin zo gare ka Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai kai dattijo ne kuma na san kana da iyali kwarai ka auren ma da 'ya'ya da sauransu ka samu ire-iren waɗannan ƙorafe-ƙorafen na cewa mata a cikin gida suna shan miyagun ƙwayoyi ƙwarai kuwa babban dalili ne a fahimta ta ba wani abu ne yake kawo wannan matsala ba ko tushen matsalan ba ko ulman ubaisin matsalar ba illa jahilci domin duk inda ka karkato in kai maganar talauci ai mai ilimi ba zai zama talaka ba in kai maganar damuwa ai damuwar saboda rashin ilimi ne har yasa ya saka damuwa bai tunanin cewa addinin su zai iya murmur su damuwan ba bai tunanin cewa ma in ma ba zai wajen malamai wajen addini ba kila shugabanni magabatansa za su iya warware masa ko za su iya warware mata matsalar ta ta shiga damuwa kwa to me ya kawo damuwar zamantakewar aure zamantakewar irin shi ma kanshi an yi shi a bisa jahilci ne duhu ne fake dukan duhu kuma da za a yi duhu na dukan duhu a kai ga gaci dole a samu matsala a hanya lokaci ya yi halin nasa sabili da haka tilas mu birki nan sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad ya kase sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar. da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.